lokutan da za a fara ko ma an fara ɗiban alhazai daga wasu ƙasashe domin halartar babbar ibadan nan ta duniya wacce take haɗa musulmin duniya kaf guri guda kowace ƙasa da wakilcinta a wajen wannan ibada ta aikin haji, wanda rukuni ne ɗaya daga cikin rukuni guda biyar da aka ɗora addinin musulunci gaba ɗaya a kai shi ne ibadar aikin haji. Allah ta'ala ya sa annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya yi shela ya sanar ya yi kira a yi ganganko a taho wa azzimfin nasu bil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli damirin ya atina min kulli fajjin amiq li yashhadu manafi'a lahum Allah ta'ala ya sa annabi Ibrahim ya yi shela ya ƙwalla kira ya sanar cewa a yi ganganko a yi ganganko a taho a zo a ziyarci a yi ibada a wannan ɗaki wanda shi annabi ibrahim alaihi salatu da ɗansa annabi isma'il allah ya masa wahayi cewa ya je ya assasa wannan ɗaki na allah subhanahu wa ta'ala wanda yake a cikin garin makka wannan guri mai daraja da allah ta'ala ya ce walillahi ala nas hajjul bait man istata'a ilayhi sabila wannan guri mai daraja da yake da ma'alim da sha'air wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub Allah ta'ala ya sanya sha'air guda goma a wannan guri waɗanda su ne alhazai suke zuwa domin gudanar da wannan ibada ta aikin hajji a wannan guri abu na farko ita ce ka'aba wannan ka'aba da muke gani ka'aba ce shine ɗakin da Allah ta'ala keɓance shi ya tsarkake shi ya ce wa ɗahir baitiya Wani ta'ifina wal akifina wal ruka'is sujud ka tsaftace ka tsarkake wannan ɗaki nawa domin masu yin ɗawafi su zo su yi ɗawafi na haji da umara da na nafila da kuma masu gabatar da itikafi da kuma masu zuwa domin su sallah a wannan guri. Suraka wannan ɗaki, an Ibrahim ya fara assasa shi da ɗansa annabi Ismail wa iz yarfau Ibrahim alqawaida min albaiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim haka wannan guri idan mutum ya je zai tuna da wannan assasa tauhidi da annabi Ibrahim yayi da shi da ɗansa annabi Ismail wajen gina wannan ɗaki mai daraja wanda Allah ta'ala ya hana duk wanda ba musulmi ba kai shiga gurin ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuna najasu fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hada Allah ya ce ya ku mu'minai ku sani su fa mushrikai kazanta ne najasa ne zaka kada su ƙara kusantar gurin nan nawa kada a bari wanda baya sallah ya ƙara shigowa maka ko Madina da wannan ne aka kafa doka in ka doshi maka zaka ga an sa alama non-muslim are not allowed to enter duk wanda baya sallah duk wanda ba musulmi ba to bashi da izinin ya shiga wannan ƙasar ba shi da iko ya shiga wannan yankin sai dai ya tsaya a jidda ko ya tafi riyad ko ya tafi wani guri amma maka da madina sai dai in boyewa mutum ya yi ba a sani ba amma ba a barin wanda bai yarda da Allah da manzonsa ya shiga maka ba a yadda wanda bai yarda da Allah da manzonsa ya shiga madina ba saboda tsaftatattun guri ne tsarkakakkun guri ne wankakkun guri ne masu daraja wanda aka yi su domin asasa tauhidi ashe abu na farko da ke kai alhaji maka ya kai shi madina don ya je jaddada tauhidinsa ne idan ka je makka ka jaddada la ilaha illallah in ka je madina ka jaddada muhammadun rasulullah ka ɗauko wannan saƙon guda biyu ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma za mu wannan bauta ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ka je kai haji ka je kai ziyara ka jaddada imanin ka da Allah ka jaddada ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka dawo gida da tauhidi da sunna cewa wannan addinin fa ba sarran wani bane ba kayan wani bane ba kungiyar wani bace ba ɗariƙar wani bane ba na wata jama'a ba na wani gari ko na wani jama'a bane na Allah ne da manzansa da haka za a yi addini ne yadda Allah ya ce yadda manzon Allah ya koyar duk wani addinin da ba Allah ne ya ce a yi shi ba ko ba manzon Allah ne ya koyar da shi ba komai kyansa da jama'a suke gani komai yadda da suka yi da shi sun yi aikin banza to da Allah ba zai karba abin da ba shi ya sa ba ba da za Allah ya aiko annabi da sako kuma a zo a yi akasin sakon kuma a ce Allah ya karba ba zai karba ba ya riga ya gaya mana cikin alqur'ani wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura Allah ta'ala ce wanda yake nufin lahira kuma yayi aiki don lahira wa sa'alaha sa'ayaha ya kuma yi aiki don lahira wa huwa mu'minun kuma yana da imani fa ulaika kana sa'yuhum mashkura man man man kana julqa Allah falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahad to haka addini ba zai yi ba sai da tauhidi addini ba zai yi ba sai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda ya bi manzan Allah to haƙiƙa ya bi Allah. Surakan musulmi idan ya tafi kuma abin mamaki garin maka ga wanda zai umara ko zai aikin hajji. ba a shigarsa haka kawai sai ka tsaya a miƙaci ka cire rigarka da hularka ka cire wandonka ka cire kayan jikinka kaf ka yi wanka a miƙaci don ka san ina za ka a wajen wankan nan ba za ka sa turare ba in ka shiga kai ihramin nan ba za ka yanke farce ba ba za ka rage gashin kanka ba ba duk wani abu na jin daɗi ko na ƙamshi ba za ka saurari iyalanka ba za ka yi kwarkwasa ba saboda za ka je guri mai tsafta mai tsarki kai kanka sai ka yi tsarkin ka yi tsafta aka sa mutum dokoki guda tun daga miƙaci ba za ka rufe kanka ba ka bashe kama da kama kana cikin kabari daga kai sai gyauto sai kuma dan mayafin da ka yafa a jikin ka ihrami guda biyu ba za ka sa takalmi kafa ciki ko ka sa safa ta hannu ko ta kafa ba za ka rufe wato ainihin kanka ba duk wani abu na dokoki ba za ka shafa turare ba za ka yi aski ba ba za ka kaza ba za ka yi farauta ba ga sunan dokoki aka sanya maka iri-iri don ka san ina za ka sannan bayan ka yi wannan ka ɗauko niyya ka yi wanka kai alwala kuma aka ƙara maka cewa ka shiga kana jaddada tauhidinka kana cewa me labbaik